arlit anguwa duk muna da kungiyoyin matasa da ke kawo gudunmuwarsu kungiyar yan adaidaita cikin tsaro sun kawo abubuwa da yawa wanda ya kare mu da wa'ansu tashin hankali yau kungiyoyin matasa suna cikin ginjiki na tsaro association ajab wanda shak ne suna yin forum communautaire sur la paix et la sécurité bana ma za su maimaita matasa da duka wa'anda ke da magana cikin tsaro da ta da'irar mu za a taruwa a tattauna a ga wani mataki ne ne ya kamata a ɗauka wani irin matsala ake nan ga gani wannan duka in ba a gamuwa in abu ya zo ba a san yadda za a yi tsari a fuskanci abu ganin ya kowa zai iya kawo dama a kare bayan kariya kuma ba a ce wani abu bai iya faruwa in ya faru kin ma ya za a fuskanci abun wa zai kamata ya kaza wa ya kamata ya kaza wannan duka yana cikin ayyuka da matasa tare da mahukuntan mu haka yana da tafiyar taku ta kungiyoyi na matasa na da'ira kuna ta a kawar da da'ira kenan hukumomin duk abun da ake suna aiki da kungiyoyin matasa da duk wa'anda suka shahi harkar tsaro don kan akwai abun da ya shahi harkar tsaro abubuwan da ya kamata a yi ko labarin da ya kamata mu ji suna kiran mu muna magana da su ko in wani wasika ta huto daga sama wanda ya shahi tsaro ana kiran mu ana kwatanta muna duk abin da ƙasa ta ce ciki saboda mu ma mu san ya za mu fuskanci matsala. Baya ga gudunmawa da kuke ba da tafanin wannan tsaro ko wani abu da kuke taujen tallafawa. Aiki fadakarwa akwai formation da muke yi muna kwatanta musu duka abun da ya shahi tsaro akwai modul da muka yi conservoir bisa kan culture de la paix wanda muke tunatar da matasa su san abubuwan da ya sa mu muna cikin kwanciyar hankali hankali wanda shine kenan ga karfafa zamantakeya a cikin mu yan Nijar kun dauka duka kasashen da ake waye da mu abubuwan da ke nan ga faruwa ana samun matsala tsakanin kabiloli duka wa'anga abubuwa mun bamu da shi a Nijar ko wasa ta bastakeya ya kawo yan Nijar suna ɗaukar juna fami guda don wannan abu dole ne ana kwatanta mu matasa da ke tasowa su gane da abubuwan nan abubuwa ne da muke tunatar da matasa kullum saboda su gane zaman lahiya babu abu abin da ya yi shi abubuwan nan muna kwatanta matasa don su kara karfafa su su ɗauke su da mahimmanci saboda kwanci hankali da zamantakewar mu ya zamanto babu wani bambanci wani san rai zama ne za a yi na son juna kawai yadda kakanninmu suka saba.